A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Fauziya Sarki Abubakar. Zan gabatar da waƙar Infiraji a yau ranar 25 ga watan Satumba 2010. Daga nan Kano, Najeriya. Waƙa ta uku. Bismillahir rahmanir rahim. Rayuwa babban rabona. kun masaɓi don shi daina, ta rashin aiki na ɓarna, kai da ɓoye shi tsayi da sunna shi bi Allah ba da kangara ba. Kar shi yarda da masu tsafi, sun zamo su ne mafifi, ta cikin laifi ga haufi. sa da mai zagin sharifi in dai bai zan bisa kure ba haka zariya ma da sata hasada kushe da keta sa ƙasaf da yawan mugunta manta sallah lokacinta zunubi ne ba abin musu ba sa su zalunci da ƙwace cin amana karkamance sa dabo aikin ɓatace luɗuma ɗigumin ja'ance halaka ce wadda bai bari ba ya ishe mugun azaba yin take jawo musiba da bala'i bai tsawo ba ba dan zina yanzu ta yawa ba ga yawan saukar Ano ba. ga kafewa gungulub ba ai ta ya sa ba ruwa ba da ba a cika fatsi kai ba jaraba ba ta sami duniya ba sadikin magana na samu ni ga mansur malaminmu na haɗa shi a gargaɗinmu Allah kaddara saduwar mu a gidan da ba za mu rarraba ba. Shi ya ce kome halinka, inda an nufi za ka taka, in ya ƙare ko rabanka, shi da shan da arzikinka ba a daɗa ko rabin taƙi ba. Ba ka kasa isa rabanka, ba ka ƙetare arzikinka, inda sauran rayuwarka, sai a saci wuta jikinka baka wayi gari da lafiya ba. ‘yan uwanka suke waye ka, jin jiki ya lullube ka, masu jinya na ta kuka, ga mutum ya kasa harka sai wanda jiki ba ya rasa ba. Tun mutum na ima matashi, har abin kan gagare shi, ga jiki sashi da sashi, ya ɗimauce ban da nishi ba sami abin da zai iya ba. Tun ana gaisai sha'amsa. amsa, har ya gagara ma ya kasa, ‘yan uwa kan zo a nesa, tambayar kwanan jikinsa bai san jama'a tana zuwa ba, gashi kwanta cikin karamci, ci da sha balle fabarci, sun wuya a cikin aminci, ba shi ma kunyar tsiraiti tufuwa kan faɗi bai sani ba, wanda ya kai wanga hali, ba shi jin sha'awar iyali, ko gani balle duhuli. Wanga rana ce fa mali ta amfane shi duniya ba. Sanda jinya ta yi jinya, ta da kai ma ya buwaya, shi da kansa bale ya juya, jinjiki ya kai ni haya. ba a san manufar Ubangiji ba. Sai mashawarta su ce ko, da mai bulla a ɗako ko a sai turmin a koko, tun shi na su ma shi farko ba a san zamanin da zai cika ba. ko ana kuma bin sa bashi ko shi na bi ko akwai shi Ba da yar ajiyar wani shi in ya kasa faɗi a bar shi bai san bakin da zai faɗi ba ba shi motsawa a kwance ya kurumce ya makance ba shi ikon mai da zance an riga an karya harce komai ya faɗa ba ajiya ba nan fa sai shi tuna da hairu ya tuƙe agarai da Ka kaga har ya tuna da kaburu har zuwan abdul jabaru ya taho masa ba da sallama ba sai ya zo da mala'ikunsu guda saba'in ya gansu manya-manya jikin ɗayansu ya yi ɗarin giwa gudansu bai kasa guda a kan ƙiba ba sai su ce kayan aro ne za mu karɓa gunkawa ne su fa wannan su danne mai jiki karfi ya sane duka babu gaban da bai saki ba nan abin kan bani tsoro ko gawa haka za su taro ko ga babba ko ga yaro jinjiri bai san da horon sarkin dai shi ko hani ba garuwan ɗaci su tarfa mai a baki ya juya sifa ga kishi ya so ya saifa majina ta toshe ƙofa shi ko garansa bai fice ba sai su jawo rai ajaye don wuya sura ta tauye duk ido su fito su juye masu jinya sai hawaye sun san ba za shi rayuwa ba na ishe malam hamida tambayar kalmar shahada na lakalta don ifada sai ya ce min sai a sauda murya aiko ba zai faɗi ba zuciya ta yi itikadi fai da ɓoye ake muradi ran mutum ya ci kasa idi wanda ko ya zame rashidi ba zai rasa yin mawafaka ba lokacin yayi na sallah sai a bashi ruwan alwalla ta da shi in zai yi sallah man da mata masu haila ba a sa kuma masu jannaba ba inda ikon taimamawa ba ruwa ko babu kowa zamme gu na samai biɗowa ya yi ta ko bisa kan ciyawa ko bai ga ƙasar da zai taɓa ba tunda an ce yayi a yayi ko magurji ma ya nayi ko azara ma shi nayi ko jikin bango shi kanye in ba shafin sa an dafa ba to shi nani ya ga sallah zuci in dai ba jihala har karatu ma wakila a shikan fuskanci ƙibla sai dai kuma in ba zai iya ba shimfiɗa na sako da muni E ta inda ya san sukuni dama ko gaba ko ga hauni ko da ke yawa lau da nuni sai in ba za ta samuwa ba lokaci biyu sai shi tara halira kauza shi fara in ya ƙare sai ya saura rada wanda ka bi ya jera zamani kusa baya ta daɗe ba sai mama ɗai bai isai ba Ga shi ba sharɗa mai ba Ya yi makowa ta ta duba ko shari'a bai faɗi ba ni ka san ba gani nake ba gargara kenan gabawa rai ka ban kwana da ulwa jijiya na karkatsewa har farai shi fice da kurwa motsi bai ƙara samuwa ba masu jinya sai su watse su ta kuka sai na tsatse shi ka zaunawa shi runtse mai idanu har shi matse baki daya buɗu bai rufe ba sanda shafa ruwa ya ƙare sai a sanya zare a ɗaure hannuwa na sakar su ware sai dukan aiki ya ƙare a gudun ba za su waruwa ba duk jiki kuma ya yi sanyi faburai ya ƙara nauyi kuma ɗauka ya yi nauyi don mutum biyu ko da koyi sun san ba za shi ɗaukuwa ba. Sai iyali su yi ta kuka, ga zani an lullube ka, kan tahowar masu wanka, ga falik kafani a ɗinka jama'a ba za su fasa taruwa ba. Ba a san sururi ga aiki, gunginan kabari da ɗinki, yanke kambori da aski. an ƙi gungawa ta farkinmu na maliki babu guguwa ba. Malamin mu shi kan yi taɗi, an ƙi likkafani da shuɗi, ko tufa mai roɗi-roɗi, sai farin tufuwa na woɗi jagun ajiya ba zai hana ba. ba fa baƙi da saƙi, ko na jastas ce ga haƙƙi, zane-zare irin na gunki, ba shi duka gwamma kwaƙi, shuni ya kaɗe ba a kiya ba. Shehuluk kafani ukun ne, an fi so koko biyar ne, sai ya ce ga maza biyar ne, ya fi gun mata bakwai ne, sai in ba za shi samuwa ba. Uku ke san masu wanka, shi ruwan an so a girka, zamanin ɗari na kaka, ingumi ne kar a girka, ingumi ne kar a girka, ba so zafin sayayyawa ba. Gun ruwan an so magarya. ko a sa a cikin tukunya, ko ga juyewa a ƙwariya, ba a ma wankan da niyya tamkar haila da jannaba ba, babu laifi a yi azamme, ko a kwance aka yi halal ne, tun da sunnan Mustapha ne, in mutum ya babbake ne sai ya faruwan ba a dafa ba. Shi da wankan masu bauza, mun ji gun malam Yahuza, yayyafi ne ba amirza. zahirin maganar mu haza ba mu ji taurin marasani ba mun ji ba a ma shahidai har da su da tufar su duk dai ba a wankewa su kan dai sun fi kowa su shahidai su da ɗai bayan mace ba ai da wanke wurin ƙazanta za ka fara in ka kyauta in ka kausa in akwai ta kan ruwa shi ta ɓalɓale ta ba a so ai ba da sakaye ba inda dai aka sami dama Annabin mu ya sunnata ma ai ta domin kau da kyama sai a mai sutura da tsumma shi zamo ba a yi shi ba rufa ba sai a ɗaure tarsashinsa kansa har gun cibiyarsa har zuwa ga dugadugansa kar a bar lama a jikinsa sai inda ruwa ba zai wuce ba ai shi ko bisa tausayinsa kowane a gurin kininsa ɗashi na wankan ubansa shi uba na wanke ɗansa kuma wa wadaƙa ne ba a yi hani ba mata na wankan zuminta har tana wankan mijinta ya tana wankan ubanta har uwa na wanke ɗanta wankan junansu ba hana ba wanga zance na mu ƙarfe sai da ƙarewa a shafe mai jiki domin ya kyafe shi da tsumma za a shafe in ba nunan sayayyawa ba kyafafewa in ya ƙare, ga falik kafani a ɗamre kunsa ma an so turare kunsa dan kamshi ya kore karnin sai ya zamba zai yawa ba sanda an ƙare haɗa shi kun tufafu an naɗe shi yan uwansa su zo da nashi an ka buɗe an saka shi kuma ya tafi ba da waiwaya ba sai a tara cicciko shi yan uwa sashi da sashi sun riƙe har dai a kai shi gun masalla an aje shi makara kau ba shimfiɗa ba sai a tsayi da sahun janaza in ji malam an majaza tare gawa gun janaza ko ɗari ne in ji hamza balle fa a ce busi yawa ba ta farillanta bisa kifaya sai a tsayi da sahu da niyya kabbara na bi maniya sai du'a'i ba da aya ta makar sura da fatiha ba an gama sai sallamawa yan uwana sun kuyawa sai su ɗauka har kushewa an aje shi wurin ajewa ajiya ba wanda zai daɗe ba an haɗa shi cikin kushewa ga katangin rurrufewa an kajera ba rabewa sai a kwaɓa ƙasar haɗawa fa a yaɓe bisansa ba rage ba sai a turo ke ƙasarsa Sannan yamma birbishinsa an zubo kuma jan a kansa sai mutane yan uwansa su fashe kuma ba da waiwaya ba sun sakar makasa abinta wanda an ka cire cikinta an karaya birbishinta Na shi na homar sarauta bai san mutuwa tana zuwa ba dole ga kwanar kushewa ta taho ya taddakewa sai zufa da duhu da tsawa da kausu kishi da yunwa bai je da ruwan da zai haɗe ba tambaya da gara da tsutsa sun isa ba za shi motsa wa kaɗan baƙasa ta matsa mai jikin da ya zama a datsa ba a fi shado da rausaya ba dukiyar sa a rarrabe ta kaf a wa ɗiya da mata sanda ya tattara ta ba shi can tsuguno shi huta yau ya zama ba da ko kwabo ba sai hisabin taruwanta ko da ƙwace ko da sata ko da fin ƙarfin sarauta yaƙi ci yaƙi sha ya barta bai je kabari da ko wuri ba ya fi kyau ga mutum shi tuba tun macewa bai taho ba wanda ko bai kokari ba zai tarar da yawan azaba a bali za shi komowa ba ya fi kyau ga mutum shi tuba tun macewa bai taho ba wanda ko bai kokari ba zai tarar da yawan azaba a bali ba za shi komowa ba jalla na yi tuba gare ka taimakan da ka jalali gudunmawar ka in ta sauka da rizikinka ba wanka ba zai bakin ciki ba sai na ce malam guruza shin ina aka san majaza addu'a bai cin janaza wai ga malam mai gumuza da bayan komai da tambaya ba ba sanin kamli da badi shi halinsa ana sawadi ya fi aukin duba kundi ya fi limanci a idi ba zai iya tsaida juma'a ba sai da jin mutuwa a nisa nan akan yaba ƙoƙarinsa kan ashir ya fita ya ƙosa har shi ce na ibinsa kulmin nawa ba mu ishe ba wanda duk ƙwalama ya zaɓe ya ji kunya har shi taɓe shi ka sa ayi raɓe-raɓe bai yi kyau liman shi taɓe girman sai faɗi don kwabo ba kar ka so bid'a ta zamma zuciyar ka bare hiyana kar ka zan mai son ka raina yan uwa ka tsare amana ka bi sunna ba da kangara ba Yan uwa mu tsare iyali, sabulu darni da lalli, duk mu sai musu inda hali, in fita ko yayi dalili, to karan masu ba su sai kawai ba. in ta zama ta kirki, sai ta zan mai zan maɗaki, gun tsare ta kyauta aiki, lahira a kai ta tafki, alkausar ba da tambaya ba. ko kamar mutuwar uwa ne sai ta hankura ko uba ne ko bare daga yan uwa ne in ta je wani magani ne za ta yi musu ba kururuwa ba wacce ta zama don biyayya kun miji ta ɓoye murya ba a ji ko ya ta goya in ka sa mata ta yi kunya in ba halin mutuntaka ba mai ya ba ma mijinta kyauta ko riƙo domin nagarta ba ta kan kishiyarta gummiji domin ya ta wannan ba ta zaɓi duniya ba lahirarta take buƙata, ba ubanta ba ko uwarta yan uwa ma za su huta lahira don arzikinta ko ba dangin makariba ba wadda ta yi hali yawan nan wadda ta zama da halin nan Na ta ne don kyauta sunnan sai ya ran a wannan wallahi ba ta yi bakin ciki ba ta tsare azumi da sallah gaskiya ba ta kasala Don tsarin aikin ta'ala kai mu ji san ta Allah da riƙon da ba ta yi rashin tufa ba tun da dai ta zamo da himma bauta Allah ba zalama gobaran tsaiwar kiyama suka tara zama alaima da mazowa arziki gababba su suka riƙi kishiyarsu ‘yar uwa ce babu musu don isasshen hankalinsu ba su san saɓan mazansu in ba shi zamo bisa kure ba sai zama a cikin aminti ba rashin sha ba rashin ci babu kosawa a zuci wanda tun nan ya yi adalci garkon matansa bai kore ba ya tsaya bautar iyaye ga yawan azumi a ɓoye ya bi addinin fiyayye sai ya dilwara fai da ɓoye bai kauye cikin rashin sani ba na yi nufin cika aljamata wanda na yi ma maza da mata duk mu taru mu so zumunta bai da ɓoye mu bar mugunta da tsoron haƙƙi da dai na zamba ya ilahi alamina taimake mu riƙon amana zuciyar mu ta tsai da sunna tarsashin mai san hiyana ka tsare mu da shi da masu gaba Ya ilahi mai iyawa, ba mu kyakkyawar cikawa, taimake mu zaman kushewa, gunzuwan mai tambayawa, ka rufe mu ba ma kuskure ba. kuma ka kai min gaisuwata, ta gun mawarkin zuciyata mai yawan nasara da kyauta mai yawan lazumi ga bauta da bai saban ubangiji ba Nai kira na sana amince, jin kira na sabai kurumce, kun kiran babale shimance, ya mayar da mutum batacce, ta makar bai saba kankara ba. Ya yi sharifi, ya irin Abdul munafi, wanda addini hanifi, na gare shi na da haufi in ba sunan ka nai kira ba. Ya Rasulillahi tunda, kai kake da isa a fada, ko ina ka sami a shaida, ambatan ka da shi ka tsaida, san mai bata kama rawa ba. na buƙaci gudunmawarka wadda kai ma mataimakanka ran zuwa yakin tabuka zulzalali shi samu ganka da ɗatun ba mu tarugun awo ba. kowace farken madina za su tashi na kan ji murna ya nufe ni kamar ninana za su haira lakimina Allah bai bar ni na tira ba. mai jibi tamkar turare ambatan bashi ya ƙare wa gare ka cikin darare ɗaya babban raina shi ƙare ba zan cire zuciyar zuwa ba Rabba na ka yawaita jinƙai kun muhammadu shi da alai nai shi tabbata har sahabai har ɗiyansu zuwa iyalai matansa da ƙanƙana da babba don waɗanda suka yi shahada ran badar allah ka sada arzikinmu bisa sa'ada kai nufin kalmar shahada a gare mu ba ta wuyar faɗi ba rabbana ka ji kan musulmi duk cikin muka samu sami gafara ya rabbi domin annabin da ya je makamin da kafa bata saba takuwa ba na cika muku yan uwana tambayar ku saboda ƙauna da buƙatar zuciya na ba ni dai na tafa na in ba baiti ɗari bakwai ba sai na baɗa na yi nusa sai na ce riƙi sa ga ƙasida nan yi nusa ya taho da gudu ya amsa ya ce ma dalla sannu baba to idan aka tambaye ka wanda ya yi waƙa ya baka kai da juda ‘yar uwarka sai ka ce masa wan ubanka ba mai nisan kusantaka ba. Ai Aliyu marar idanu sai fasawaye da hannu shi ya yi ta da sannu sannu nan gidan Malam Aminu da zuwa na saba'i shekara ba. da mutum ne shi na ƙauye mangi in kayi kyasaye rabbana ka ji kan iyaye ne kama wa kansu kaye ba mai rikitar da hankula ba ta da lawalinta, in firaji tarsashinta, litinin muka ƙarasa ta, a asashin hijira muka yi ta, tun rabbi ba duhu ba.